A rahoton mu na yau, a yau mun samu zantawa da wata matashiya mai koyon makaman aiki Malama Juwairiya Abdulmalik wacce ta fita ƙasar waje domin yin karatunta na digiri. Ta ce dalilin da yasa ta fita waje sakamakon yawan yajin aiki jami'o'i ke yi a nan gida Najeriya ga kuma yadda hiranmu ta kasance da ita. Ina aiki nan a PR department a Aminu Kano Teaching Hospital. To ina gashi dai muna weekly review Muna kuma rubuta report duk ɓangaren internship dina ne. Internship ɗinki a ina kika yi karatu? Na yi karatu a Canadian University Dubai. Dubai. Me yasa kika je har Dubai domin yin karatu? Mm, saboda gaskiya karatun su ya fi inganci kuma mutum zai yi karatun su cikin sauki kuma ya fi ganewa akan as compared to kamar mutum zai yi a nan. fara karatun a nan ne kafin ki je can? Eh na fara a wannan Bayero University. Mm. to sai aka tafi wani strike na har formant hmm. to daga nan kuma sai na tafi sai kika tafi can eh to um, tun da kin ce kin fara karatu a nan Najeriya kafin ki ce can Dubai shi ya zaki kwatanta karatun gaskiya karatun can ya fi inganci kowa ma ya sani tunda abu ne da za a je can za ka yi karatu akwai akwai kayan karatu wanda mutum zai gane sosai kuma akwai malamai ƙwararru ba kamar nan ba Zu da kin ce kin zo koyon makaman aiki ne. Eh. Ya kika ga aiki a nan Najeriya? Eh gaskiya to alhamdulillah nan da inda nake Aminu Kano tun da kin ga kowane wajen aiki akwai yanayin su da environment din su da kayan aikin su amma dai anan alhamdulillah komai nake so kuma ina samun experience sosai kuma akwai wanda yake wanda yake wakilta ta komai da komai ko yake wakilta ki ko yadda yake kula da yanda ke aiki yawa wanda yake kula da yadda nake aiki eh ba wata matsala dai alhamdulillah to a can din kin fuskanci wani kalubale eh gaskiya akwai su kamar su racism din nan kin ga wariyar launin fata tsakanin ko malaman ma suna nuna hakan ma student ɗan uwanka za su nuna maka bambancin fata saboda ke bukaci eh saboda ni bukaci to baya ga wannan fa baya ga wannan gaskiya shine kawai abin da mutum zai fuskanta a wajen ɗaukan darussa baki da wata matsala eh gaskiya babu to yanzu menene burinki a rayuwa idan kin kammala wannan shin zaki ƙara wani karatu ne eh gaskiya ina da burin in ci gaba amma dai sai bayan na gama kuma kamar da in shekaru haka sai in ci gaban ma to a nan gidan najeriya kike sha'awar ki kara karatu ko ko fita zaki da dai a gaskiya a nan nake sha'awa tunda in mutum ya samu digiri to alhamdulillah masters kuma mutum zai iya yi kuma a ina ne tunda bai kai digiri yawan shekaru ba to biki gaya mana burin ki ba me kike son ki zama nan gaba a rayuwa buri na ina son in zama cikakkiyar ma'aikaciya a ina a gwamnati ko kwa a ma'aikata mai zaman kanta gaskiya a ma'aikata mai zaman kanta me yasa ba ke son aikin gwamnati saboda matsalolin da ma'aikatan gwamnatin suke fuskanta da kuma yadda gwamnatin ta tamu ta zama. Malama Juwairiyya dai ta ce kawo yanzu ta cimma burinta domin ta kammala digirinta a ɗan ƙanƙanin lokaci kuma tana fatan yin digirinta na biyu a nan gida Najeriya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.